matsayin tunatarwa kuma da abin da ya bambanta shi da tsaran shi wato al'ulama al'uzzab al'ulama al’uzzar abin da ya bambanta shi da tsaran shi waɗanda ake ce ma maluman da suka rayu Allah ya karɓi rayukansu ba su yi aure ba mun yi bayanin babban abin da ya bambanta shi da su irin bayanin da ya yi a kan mace hatta budurwa da bazawara ko kai shawarar ma da ya baka in ka tashi irin auren da za ka yi bambanci tsakanin mace budurwa da bazawara wannan ya ba ya bai wa marubuta mamaki kwaran gaske har suka tabbatar da cewa lalle wannan bawan Allah Allah ya ba shi ba. ya ba shi kyauta mun yi bayani ana shakku cewa rayuwar shi daga 40 ne zuwa 45 kamar yadda littafan da ya rubuta su ma daga 40 ne zuwa 45 kuma mun yi bayanin cewa ya yi rubutu a kowane fage na ilimi tafsirin alkurani sharhin hadisai littafan rubutu a kan fikihu akan logan larabci akan tauhidi da sauran fagake daban-daban za mu tashi hadisi na daya الحديث ana عن أمير المؤمنين أبي Malam ya ce <clears throat> an karbo hadisi daga amirul muminin sarkin muminai abi hafs wato baban hafs umar bin khattab radiyallahu anhu umar dan khattab Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyati kawai abin da ke tabbatar da aiki shine niyya kawai abin da ke tabbatar da aiki shine niyya wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane mutum akwai niyyar da ke cikin zuciyarsa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasul ah wa man kana hijratuhu ila ila dunya yusibuha aka rubuta na kuwa yawwa ana ka rubutun akwai wanda ya rubuta irin nan shi wannan bai rubutun ba aka yi rubuta ba ba man ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى wa ورسوله wanda ya yi hijira don Allah to lajin hijiransa na wurin Allah wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha wanda ya kasance ya hijira don duniya ne don abin duniya kenan to zai samu abin duniya ne a wai muratun yanki huha ko don wata mata to in ya hijira don wata mata ne to zai aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi sakamakon hijiransa yana ga abin da ya hijirar ne don wannan abin wannan shine hadisi rawahu imam al-muhaddisin abu abdullahi muhammad bin isma'il bin ibrahim bin mugira bin barjizba al-bukhari wa abu husayn muslim bin hajjaj bin muslim al-qushairi an-naisaburi fi sahihayhima allazaini huma asahul kutubi al-musannafa wannan shine hadisi inda zamu kira hadisin na farko malama sahabbai suna kiran wannan hadisin hadisu muhajiru ummu qais hadisu muhajir ummu qais wato hadisin wanda ya hijira saboda ummu qais wannan ummu qais ana ce mata qaila qailatu in kana jiba da tafai sabi suna cewa sunan wani hadisin hadisin muhajir ummu qais imamu tabarani ya rawato da wannan riwaya da wasu daga cikin maluma cewa lokacin da ake hijira daga garin makka zuwa garin madina to daga baya sai hijiran ta canza salo kowa da dalilin da ya sa yake hijira ɗin ko kuma da yake al'adar sahabbai idan mutum ya yi wani abu wanda wannan abun zai yiwu ya ɗauki fuska biyu zai yiwu ya ɗauki fuska ta daidai ko ta kuskure ta sai su ɓoye sunan shi dama an yi kuskure ɓoye sunan shi za su in yi abin da ke daukan daidai da kuskure to shi ma koya sunan shi suke yi amma in yi abin da yake daidai ne to zafi tallan sunan shi saboda alheri ne ake tallaba a tallan sharri duk ruwayoyin za ka jan sun shi muhajiru umu kai ba a faɗin wannan sahabin kowa ya san shi a garin maka yana son kaila kailatu kuma ta bi wani gungun mata ta yi hijira to sai ya bi ta sai hijiranta ya zama da shubha shin ya yi hijira ne don Allah ko don ya aure ta shi sai suke ce ma hadisin sanadiyan hadisin hadisin muhajiru ummu qais ita kanta suna koye sunanta kaila tunda <clears throat> idan aka faɗi sunanta sanin mijinta zai zama da sauki to sai ana jingina ta zuwa ga kais ɗaya daga cikin yayanta kuma masu suna kai su suna da yawa to asalin wani riwaya ya ce ana mirul mominin ana mirul mominina abi hafsin umar bin khattab a wannan rabin layin za mu samu darasi kusan guda biyar ko shida ce ana mirul mominin abi hafs umar ibn khattab za mu samu darussa kusan guda biyar a iyakan nan na farko dai ya ce ana mirin mummini. wannan ana'anan ana galibi tana sukan hadisi wa ma'ana'anun ka an sayidin an karon wa mubuhamun mafi hirawi lamin sam ah, hadisi ne garibi ya inganta ta hanya guda Ni da ka ji an an akwai ana bukatar tattaunawa a kan riwaya to ba za mu ba tattauna ne ke so mu yi a kan riwaya ba an ce amirin muminin an samu riwayan daga amirin muminin sarkin muminai Da darasin farko da za mu samu akwai mutum biyu adi bin hatim da labid bin rabi'a adi bin hatim a waɗannan mutum guda biyu a bakinsu aka taɓa jin wannan suna sunayen musulunci akwai aliyu akwai adiyu adiyu bin hatim da labi bunu rabia waɗannan a cikin sahabbai ba yaran sahabbai ba ne manyan sahabbai ne suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ma sun halarci wasu yaƙoƙa amma sun fi gwanin cewa da bada gudunmawa a lokacin Abubakar a lokacin sai na Abubakar da Adiyu da Labid a cikin akwai mai suna Adi ba mai suna Adi ko Labidu ba me yasa sunayen sabai suke ta karewa ne sabai sunayen suna ta karewa manyan sahabbai adiyu da labi a bakinsu aka taba jin wannan suna kuma wannan suna wanda ya aiko su shi ma bai aiko su da wannan sunan ba asalin samun wannan suna na amir al-muminin imamu hakim ya zo da riwaya a cikin musadarak abu na'im ya zo da riwayoyi daban-daban a cikin ma'arifatun sahaba imam tabarani a kabir littafin shi al-kabir din al cikin kabir ya zo da wani riwayan hakanan imam al-haisami shi ma ya zo da shi a mujmal zawaid to kuma imamul bukari na da shi a cikin adabul mufrad a ah, shiri kowanne akwai abin da ya zo da shi wani bai zo da shi ba asalin kalmar amirul mu'minin da dalilin samunsa in ka samu littafai guda biyar in ka samu littafai guda biyar to za ka ga abinda wannan ya tsallake wannan bai tsallake ba ya hada su suka zo da shirya da aka tattauna ka samu amirul mumini sai dai duka suna da alaka da abu guda dukkan su hadisan abdul gafar ne hadisan abdul gafar kuma dukkan su in ka juya wanda ya ba da amsa ita ce ashifa shi sunan ashifa suna ne wanda yake lokacin maza da mata za ka ji wani lokaci an samu suna namiji a shafa a shifa wani lokaci za a ga an samu mace suna a shifa asali umar bin abdulaziz zai taba tuhuma wata wasiƙa umar bin abdulaziz jikan jika ne na sai na umar jinin sai na umar ne shi asali dama kuma Eh, ina da rauni lokaci ina nukan so wani lokacin abu ya faru mun nukan yi rubutu da saka maka da alheri a ah, wata rana yana tambaya shi me zai ya kamata ya rubuta ana sa amirul mumini da me zai kare kanshi a gaban Allah subhanahu ta'ala an sa shi halifa aka ce mishi amirul ne ya ce eh, na gaji ana cewa amirul ne amma amirul ne daga ina aka same shi ce na san manzo sallam shi ya fara sawa rubuta wasiƙa kuma in ya tashi rubuta wasiƙa yana rubuta ne min muhammadi abdullahi wa rasulillah ko wa rasulu ila wani haka yake rubutawa daga muhammad bawan Allah manzo Allah zuwa ga wani ce to kowa ya san cewa lokacin da ya jinyan yankarki ya ce sai na bakar ya tsalla sai na bakar ya ke tsalla kuma har ala ya karbi ransa sai na bakar ke tsalla wannan ya tabbatar da cewa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sanya shi zama shi mamaye saboda ka yi tashi rubuta wasiƙa yana rubuta min abi bakari baya sa su je min abi bakri khalifata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khalifati rasulillah daga min abi bakri khalifati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da kaka kirbuta wasiƙa lokacin da ya koma yana jinya shi kuma ya tabbatar da ba zai tashi ba ya ce wannan rashin lafiya yana da tabbacin ba zan tashi ba in allah ya karbi raina a wannan rashin lafiya to ku sanya abubakar ay ku sanya umar afuwan sai kuma allah ya sa bai tashi ba sai aka sanya umar to umar idan tashi rubuta wasiƙa sai samin umar khalifati abi bakari radiyallahu an to da shi ba halima manzala bane ba manzala ya tashi ba manzala ya tashi ba sai na bakari ya tashi to da ka sai samin abi min min umar khalifati abi bakari radiyallahu an wannan wasiƙa aka take tafiya to yana da al'ada idan ya sa ka aiki ko tura ka aiki yana baka albashin shekara ne nisabin zakka ashirin nune nisabin zakka bana nune nisabin zakka bana ina eh ko duk fakirai ne na masallacin a hukusan ne ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ba kana abuja ne kace zo ko ga makalama jan rana ni na ga yan abuja nan duk sun rikice ne wallahi tallahi goma da muke zari a riga an zare ma lissafi ba komai nawa ne nisabin zakan bana nisabin zaka miliyan eh? eh nisabin in kudin da mutum zai ajiye sai zaka miliyan biyu ba wani abu ne ko? wayo sannu ya haƙuri to Allah ka ci da mu Allah ka raya mu wato duk masu cin zakani ne kenan kenan yin wani masallaci an ta ana neman taimakon marayu ya ce ku yi dibi a hankali na bari taron marayu ne Allah ya sauki nisabin zakka ashirin yake badawa albashi ga gama gari muhajiruna yana kara musu sannan matan manzo sallallahu alaihi wasallam yana kara musu sannan in ya tashi bada yana baka na shekara ne in ya tashi sai baka na shekara kai kuma karken shekara sai ka zo da rahoton aikin da ka yi karken shekara zai tura wakilai to sai ya tura wakilai ila iraqai ila iraqain ya tura wakilai zuwa ga iraki guda biyu basara da kufa ya ce yana so a turo mai gwamnan shi da yake kula da iraki yake kula da basara da kufa ya turo mai da mutane guda biyu a basara a turai suna da tsayi da tattaunawa a bayan an tura gwamna sai ce to wakilan shi na waɗannan garuruwan su samu duk wanda za a turo ya zama jalad labi jalad labib yana da ƙarfin hali zai iya magana wani ko cutan shi aka yi wallahi ko kotu aka je sai dai ce Allah ya sa shi ba zai iya magana ba shi bai ma san yadda zai yi magana haƙƙinsa ba an gane ko saboda haka nan to sai aka turo adi adi ba wasa ba ne ba bukatar mu tattauna kan waye adi muna hatim kangararre ne ai kafin ma ya shiga musulunci an samu matsala da shi an sha wahala da shi gaske yana daga cikin wanda maza sallan masu wasallam cewa nemo su wato dukkan zuciya yake da shi to amma da ya shiga musulunci sai koma musulunci hidima haka labi ko su fassara sunan shi kasan babban suna ne sai aka zabe su guda biyu aka ce su rubuta rahoto ko gwamnan ba za su ji tsoron shi ba ko gwamnan ne yake da wani yake da wata matsala idan khalifa ya tambaye su ya matsalan gwamna za su gaya mai ba za su ji damu sun faɗi matsalan gwamna ba kuma ba za su koma can ba ba za su damu ba dama irin su yake a turo to waɗannan mutum biyu su suka ɗauko raƙuma babu ɗan rakiya dukkan su babu wanda ya ɗauko ɗan rakiya saboda su kowannen su kai kadai gayya ne kowannen su shi kadai da za a ce je kai sako bai bukatan a yi mai rakiya in ya dauki ruwa ya dauki takobin shi ya saba zai tafi inda za shi duk duniya inda aka aike shi za shi saboda dukkansu wato kowannensu jalad ne yana da ƙarfin hali yana taurin rai saboda haka nan da suka zo garin madina turon amiral muminin sun kawo rahoto na aikace-aikace na shekara a ah, kuma wannan karan amirul muminin ya ce baya son gwamna ya kawo da kanshi talakawa yake so su zo su yi bayanin aikin da gwamnan ya yi saboda haka nan da suka kawo suka durkusar da raƙumansu guda biyu kuma a al'adance ana ɗaura raƙumi ya huta a cire mai kayan nauyi don ya samu ya huta sai suka iske amurbin al'as duk ruwayoyin ba a samu sabanin na farko tukun abdulgafar ba sannan ba a samu sabanin umar bin abdulaziz shi ya nemi ya tantance meye dalilin da ya sa ake rubutun amirul mu'minin ba kuma ba su samu sabani kan waɗannan mutum biyu aka tura ba ba su canza sunayen ba sannan wanda suka iske a ƙofar masallaci amuru bin al’as shi suka iske a ƙofar masallaci na shirin shiga masallaci to sai suka ce ya musu iso suka mai sallama suka ce yi musu iso zuwa ga amirul mumini sai zama a ranar ya taba jin sunan su ma a ranar suka taba faɗin sunan a lura a ranar suka taba faɗin sunan suka ce kai mana iso zuwa ga amirul mumini ya ce amirul mumini waye amirul mumini suka ce umar sai ce wallahi kun samu wannan sunan za a iya kare shi da nasoshin ƙura'ani amma ba mu san shi ba ba mu san shi ba saboda haka sai ya shiga sai ya sallama kuma wurin sallama za ka ga ana zuwa da wani hadisi nan babu salami alal amir sai suka yi mushi sallama suka ce ya sai mai sallama ya ce ya amiral mumini umar ya ce tsaya a tsaye kare zauna saboda ya zo da abu bako masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san wannan sunan ba ya tsaya a tsaye to bi ruwayoyin nan suka zo za ku ga ana tattake waje a lokacin nan Umar ya bar abin da yake shi ma ya miƙe tsaye ina ya samu wannan sunan yace wannan sunan Adiyu da Labi su suka faɗi wannan sunan kai ka aika kuma ka ce su zo daga Iraq yace haka ne ya to wannan sunan suka faɗa ni zan fara kara sunan kafin su shigo sannan kuma ga sahabbai suna nan in na kara sunan bai karu ba to a soke shi to fa ya fara jero ayoyi yadda ayoyin alkur'ani suke suke nuna cewa lallai fa sahabban nan muminai ne kuma lallai fa shugaban da suka nada amir ne sai zama sahabbai sun amsa na umar ya amsa sai zama wasiƙu in kana karanta rasa'i za ka samu wasiƙu a tarihin umar kala biyu ne akwai min umar khalifati abubakari akwai min umar amiri mumini to kuma daga lokacin da ya fara rubuta min umar amiri mumini sai ya zama wancan sunan min umar khalifati abubakar ya ku. to sai ya zama wannan min wannan amirul mu'minin din sai shiga da tafiya shine a zariya ko ba yazo zariya ba kuma mana da amirul mu'minina eh akwai amirul zazzone amirul mu'minin wai amirul zazzone ba amirul mu'minina a duka ana rubuta to shi na Allah ya taimaka a sai sunan na ta tafiya duk lokacin da muminai suka zaba ma kansu shugaba sai ya zama wannan shugaban ana ce mishi amirul muminin bittifaqi sahaba ala ahli umar bin al-khattab radiyallahu anhu an gane wannan ko shi ya sanya ya fara da hadisi yace wato ana amirul muminin kenan da za a tambaye ka amirul muminin zaka yi dan wani bayani a matakin farko amma in kana so ka bude shi ka duba musadara na hakim da abu na'im ma'arifacin sahaba na abu na'im ka samu bayanin da suka yi sosan gaske da shi kabir na imamu tabar na imamu haka nan majmau zawai na imamu haisar ne sannan karatun da muke na dabul mufrad in mun zo kan shi mu tattauna a kan wannan asarin hadisin na amirul mu'minin domin akwai matsayin da ya kamata a cimmawa amma dai da yake wannan zamu ci shiro kalmomi ne muna karatun wani hadis ne mu iya faɗin wani abu dai kadan game da abin da ya shafi amirul ne saboda haka darasin farko da za ka cire daga inda yace an amirul na abi hafsin umar abu na farko wannan suna na amirul ne suna ne tufaƙi sahaba suna ne tufaƙi sahaba kuma lokacin umar aka fara shi kuma wanda suka fara furta shi shi shine adi da labi wanda ya ɗaukaka shi ya ɗaga wannan sunan a gaban sahabbai shine ne Amurbin an samu wannan darasin guda ɗaya ko sannan shi umar an ce mishi abi habs abi habs ya maimaitu ba so ɗaya ba asali dai shi sunan abi habs laƙabi ne ba suna ba ne laƙabi ne ba suna ba ne ko da akwai wancan tsakanin lakabi da alkunya alkunya galiban yana fitowa ne daga bakin mahaifi lakabi yana fitowa ne daga bakin wanda ba mahaifinka ba ko kuma kai karan kanka ka sa kanka suna idan mahaifinka ya sa maka suna sai ya kara maka da wani sunan to suna na biyu sai a ce mushi alkunya sai a ce mashi alkunyatu in kuma wani naka ya sa maka wani suna sai zama laƙabu an gara wannan ko laƙab galibi yana fitowa ne daga sunan da ba mahaifinka ya ƙara maka ba bayan mahaifinka ya sa maka suna ya ƙara maka suna sai zama da suna da alkunya suna tafiya al'ismu wal kunyatu kilahuma min al'abi aw al ummi don uwa tana da daman ta sa maɗa suna amma in ta sa maɗa suna uba ya sa maɗa suna to dan da mahaifi ya sa shi ke gaba amma ɗan da mahaifiya ta sa sunan da mahaifiya ta sa shi ma yana aiki an gane ko sunan da mahaifiya ta sa yana aiki amma sunan da mahaifi ya sa shi ne a gaba a so da haka idan mahaifiya ta sa maɗa suna ya yi in mahaifi ya sa ma suna ya yi sai dai in mahaifi ya sa maɗa suna mahaifiya ta sa maɗa suna mahaifiyan ba da sunan da ta sa maɗan za ta rika kiran ɗan ba sai dai ta kiran shi zama kaman ceremonial yawa don wani kiran suna haka kawai ita ma sunan da mahaifin ya sa shi za ta ɗabbaka shi wannan sunan shi ake so ya shahara sannan mahaifi na da daman ya sa alkunya alkuniyatu ya mata na da daman ta sa alkuniyatu shi ma alkunyan mahaifi shine alkunya na asali in ta sa wani alkunya to sai dai zama ceremonial ne kawai na ana dai faɗa ne amma dai ba shi ne na asali ba ita ma ba za ta liƙe mashi ba wannan dai na mahaifin shi ne za a liƙe mawa amma laƙabu wani suna ne wanda ya fito daga baya wanda ba daga jikin mahaifi ba ba daga jikin mahaifiya ba to umar an sa mai wannan sunan so biyu wata riwayan ta ce an sa mai habs so biyar amma wanda suka fi shahara guda biyu shine ranar da ya musulunta a daru arkam bin abu arkam a wannan rana manzala sallallahu alaihi wa sallam bai kira shi da sunan shi ba sai kira shi da suna a wato abi hafs sannan yakin badar da za a yakin badar ma ya sa mashi suna abi hafs sau da haka da ake ce mashi umar abi hafs ba ana nufin baban hafsa ba ne kwata-kwata ba ana nufin baban hafsa ba ne cikin tsarin jerin sunan umar da ake ce mishi Habs babu maganan hafsa ba maganan ish lallai yana da ya hafsa saboda duka sahabbai maza sallam ya kan samu matsaloli da su waɗanda suka musulunta ɗin nan sun ta sa sunaye yana sokewa wani lokaci wasu daga cikinsu sai su samu ɗan dai wani kalan suna sai su ɗan rabi wasu daga cikinsu kuma sai su canzu sunan su canza shi domin umar an haifa mai ya sha sa musu sunayen mazala na canzawa ko hafsa da aka samu da ya ka haifi hafsa ya sa mata hafsa mazala ya ji sunanta hafsa ne ya ba shi shawarar yi sama a canza mata suna daga hafsa bai zama lakabi kawai ba suna idan ba shi ne sunanta na asali ba kuma yadda sai na aliyu an sa mushi suna an ta canza sunan shi asalin sunan sai na aliyu an canza mai suna sunan shi daga mafin ta sa mai haidar to da ta sa mai haidar aka canza sunan haidar din kuma ta koma da shi asad ne kuma shi ma sai na ali lokacin da ya haifa hasan asad ya samu shi manzala ya ce za ka sami shi asad sunan shi hasan da aka samu haifi husainin ma bai fasa ba asad ya sake sami. shi asad ya ce yana so ne ya sa sunan mahaifin mahaifiyarsa saboda Larabawa suna sha'awar su sa maɗa suna zaki shi sa zaki yake da adadin sunan da giya take da shi a larabci da giya da zaki Larabawa suna girmama su duk da sun san damusa ta fi zaki fitina ba mai kokonto kan wannan zaki kan yana da ƙarfi kuma lalle ana ce mushi sarkin dawa amma damisa ta fi zaki fituna ta zaki fituna a ƙarfi zaki yakan ɗaran mata ne a wani lokaci ba a kowane lokaci akwai lokutan da mutuwan kasko suke yi tsakanin damisa da zaki zaki bai kashe damisa cikin sauki sai su mutu tare to amma ana samun lokutan da ya ɗaran mata saboda damisa shi kadai yana iya farauta kuma yi mummunan farauta farauta mai hadari ya dambe dambe mai hadari wanda zaki ba zai iya ba zai iya damben ba saboda zaki bai da zai iya juya kanshi shi ita damisa tana jika roba ne tana juya ko ina na jikinta to zaki bai haka daga bakin rabin shi abin da ya gaban shi kenan nan karfin yake kuma duk kowane abu bugun shi yake da kirji ya karya shi da abin da ya doka zai karya shi in ya buge shi ya karya shi mutu an samu matsala zai sake komawa ne to shi ko da masa yana juyawa saboda haka galibi farautar da zaki yake zaka iske baya farauta shi daya sai farauta na kurkusa amma da masa za ta iya tafiya misali daga nan zuwa jaji ke farauta ta dawo zaki ba zai yi shi kadai ba an gane ko to amma dai tabbas in an tsananta akan karfi to za ce zaki na gaba da damusa a karfi saboda ana samun gabobin da ya tsara damisa to larabawa suna da yawan son suna zaki kuma wajen bajinta akan amfani da sunan zaki din shi ya sanya mazala sallam lokacin da ya zo garo arkam ya musulunta ya samu shi hafs a yankin badar ya sa mai hafs laqab amma duk waɗannan lokacin da aka sa wannan suna ya aiki na hafsa tana da sunanta ai hafsa tana da sunanta sai dai ya so a canza mata suna sai ya zama sunan ba a canza ba manzala ya ba mushi ya batta da sunanta ta hafsa kuma yake kiranta da sunan hafsa ma duk da ya aure ta saboda haka dina kaga abi hafsin kada ka jingina zuwa ga hafsa a za ka jingina shi na zuwa ga lukubban da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa kuma wannan suna darasi na biyu da za mu fahimta shi a akan abi hafsin ya samu wannan suna ne a daru arkam manzan sallam yana da mataki biyu da ya karanta da tarbiyyantar da al'umma karantawa na sirri wanda kamar yanzu misali za a ce karatu na zauri da kuma karatu na fili wanda aka yi a masallaci za sallama a garin madina a masallaci ya karantar a buɗe a garin maka a daro arkam ne a zaure ne a lungu ne a cikin gida ne a boye to galibi wanda aka yi musu ilimi irin suka samu ilimi wannan a zaure a boye a gida iliminsu ya fi zama iliminsu ya fi zama kuma su ne aka samu tatattun waɗanda zuciyarsu take nagartatta ba a taba samu hunci a cikinsu ba amma lokacin da aka zo garin madina aka buɗe abin haka na aka sake shi to daga lokacin aka yaye munafukai macuta aka yaye azzalumai aka yaye mutanen da ba daɗin ji sannan shi umar garin kanshi an samu wani hadisi daga gare shi ne yana daga cikin da suka musulunta na farko-farko in kana duba tarihi abin da ya inganta ya musulunta ne, a list na musulmi shi ne na 51 ran da ya musulunta a list waɗanda suka musulunta maza 40 ne mata goma. maza 40 mata goma wata ruwan ta ce maza 40 ne amma mata 11 ne mata sha nawa 11 saboda haka sai na umar ko dai na 51 ne ko na 52 alga ta malam kai kuma alif din kai ne na na ai da bai malam nuhu ne shi ne yake tara ba nan wurin kowa ya faɗa faɗi listin shi a listin musulmi kai kai ne na na yanzu zai hijira shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da na da arba'in da to da haka umar maza arba'in suna gaban shi mata goma sha ɗaya ne suke gaban shi sannan abin da ya ishe shi sharaf akwai sahabin da kowa ya sallama mashi shi na bulaɗin masauri har 'yan shi'a sun sallama ma bulaɗin masauri ko 'yan shi'a idan suka tashi za su ce sahabbai nagartattu wanda aka rage a duniya bayan da so manzo Allah Abdullahi dan Mas'ud na kan gaba Abdullahi dan Mas'ud yakan ce kana islamu Umar fatahan wa hijratuhu nasaran wa imaratuhu rahmatul lil muslimin wato wannan shaida ce wanda ta tabbatar da Umar babban mutum kuma koya kai je ka dawo a yanzu dinnan ana hijira shekara 1443 kabarin shi na kusa da manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan nuna Umar wato babban mutum dukka kai ka komo duk wani annabi wanda yake yawo zai je ya ta iske inda ake harsashen nan ne kabarin annabi ne musamman in mutum ya je labanan syria in general tun daga syria da mutum da ba da ana fadace-fadace ba can shi mutum ya tafi saudiya a mota amma in ya tashi tafiya ya fara ta syria in ya je syria akwai wurare masu mahimmanci da ya kamata ya gani daga ne je falastin daga ba mu biyan kudi mu je falastin mu je kudus yanzu in ka biya kudi ka ce za ka je ziyara ne ina za ka je za ka je isra'ila ne zai ce a ah, kirista ne kai to bayan yana daga cikin ofis na manzo zuwa salam yana daga cikin wurin da aka ce kai shaddun rihal ka nada kayanka ka kama hanya ka tafi amma muke Allah sun sa babu jirgi direct zuwa Israel sai dai ka je wannan kasa ka je wannan kasa ka je wannan kasa sannan ka je kasa to ko da da yawon ne idan ka tafi can sai dai a zikir dado a ce nan ana zaton kabarin wani ne wanda ake da tabbacin kabarinsa kabarinsa ne shine rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wanda ba a kokonto cewa na kusa da shi abubakar da umar ne su ma ba kokonto akan kabarinsu su din ne dai abubakar ba a kokonto shi ne a nan wurin yake kwance umar ba a kokonto ne a nan wurin yake kwanci kaga ya ishe shi sharaf ya ishe shi sharaf kenan in ka kalli wannan wannan azarin hadisi yana da muhimmanci mutum ya yi kokari ya tsinci abin da ya kamata ya tsinta a cikin wannan azarin hadisi bayan wannan ɗan darisa kaɗan da muka tsintsinta akan daga amirul muminin da kuma abin da ake ce ma abi hafs da wane ne umar shi wannan asarin hadisi a dunkule yana karantar da hijira hijira malamai suna kallon shi fuskoki daban-daban abin da ke ce mai hijira shine kaura mafi girman hijira shine kauran zuciya wato zuciya ka tare ta tashi daga inda ake saban Allah zuwa ta tashi daga duniya zuwa malakutur rahman ya zama zuciyar ka tana kusa da Allah shine mafi girman hijira ah. Saƙon da asarin hadisi yake koyarwa ina koyar da hijira ne duk da kafin a maganar hijiran sai da aka kawo wata kalma innama innamal a'malu niyyati a wata riwayan innamal a'malu niyyati al'adance in an ce innama adatu hasiri, an takaita kowane irin aiki amma kuma a ƙa'idance na malamai duka da na usulul fiqh da na musalul hadith babu wata doka da ake fada in an faɗi dokan ta zama ta game kowa da kowa sai an cire wani sai an cire wani abinda ke tabbatar da aiki shine niyya amma haba kowane aiki wani aikin baya bukatar ninya wani aikin baya buƙatar niyya idan za a yi shi sannan wani aikin in an yi shi shi ma ba a bukatar ninya ana so a tabbatar da shi amma mafi yawan ayyuka ninyoyi ke tabbatar da su kuma ita niyya ta zuciya ce ita kuma zuciya mala'ika ma ba ba shi ikon sarrafa ta ya kalle ta ba bai iya rubuta komai akan abin da ke cikinta mala'ika ba wai ni da kai ba yanzu ni da nake zaune nan wurin ba wanda ya sannin na ku da kuke zaune nan ba wanda ya san yana mala'ikan da ke tare da ni yake tare da kai ba wanda ya bai isa ya tantance ninyanka ba bai isa ba ninya ta mahalicci ce kuma wannan Allah subhanahu wataala ya mana ne haka don mu ƙara zama ƴan gatansa mu ƙara zama ƴan gatan Allah duk yadda abu ya kai ya komo Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai ya yafe maka Allah ka yabe mana ayyuka da dama za ka kana karatun fikihu za ka ji ana magana ba su bukatan ninya yanzu misali wani ne zai wanke ka da mari sai ce wallahi ban ninya ba yaya kake gani sai kawo maka hadisi za ka rama sai ce maka innamal a'mal innamal a'mal abin da ke tabbatar da aiki ai ninya ne to ni ban ninya sai ka ce mishi mai to kai a eh, za ka ce mai sai ka ce mai a ah, to tun da ya samu hadisi tun da yana da hadisi ingantacce a kuma bukari da musulun suna da shi misali ai shi sai ya fi ko ko kuma ka iske shi ya kashe maɗa sai ce ma innamal a'malu bin niyyati abin da ke tabbatar da aiki niyya ne wato kwata-kwata ba niyya ba sai ka ce to ina niyya ko ba ka ne ba ita kuma shari'a an ce ne kai hukunci bi ma a rakan lau ko ba bi ma a rakan lau ba ne ita hukunci ana aiki ne da abin da aka gani to shi ya faɗa dalilin shi abin da ba a gani ne to dole za ka aiki da wannan yake tabbatar magana cewa duk da an ce innamal amalu bi niyyat tabbas abin da ke tabbatar da aiki shine niyya su ba kowane aiki sai dai mai mafi yawan aiki ninyoyi ke tabbatar da su amma wasu ayyukan a ba niyya ke tabbatar da su ba ko kayi niyya ko ba kai niyya ba ko kuma ce ko yi niyya ko bai niyya ba sannan ko a ayyukan ibada ma akwai ayyukan da ba su bukatar niyya kuma malamai suna karban su nan gaba kadan zamu dan tattauna akan su duk sakon asalin hadisin kamar yadda muka faɗa wannan hadisin sahabbai suna ce mishi hadisin muhajiru ummu qais hadisin muhajiru ummu qais ana ce mata qaila qailatu amma galibi <clears throat> kamar yadda ce ba a cika zuwa da qailan ba malamai sun kakkasa hijira iri daban-daban akwai hijira dai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce ta farko wanda manzon Allah ya soke ya ce babu hijira bayan fatahu makka babu hijira bayan fatahu makka kenan duk inda ka je ka gan shi ko ka tafi wajen shi madina ko ba hijira ka yi ba ba hijira ka yi ba wace hijira hijirar da ake yi ake zuwa wajen shi domin a hada karfi a ƙara daga addini sama kenan daga yanzu addini ko ana so ko ba so ya riga ya fantsama ya mamaye duniya ɗaya ke saboda haka akwai hijira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fita daga garin kafirci zuwa garin musulunci wato daga garin madina daga duk inda mutum yake a duniya je madina to tunda manzo Allah ya zo ya fito maka yace to wannan hijirar ta kare akwai hijira ta biyu wanda ibn qasim ya zo da shi yake cewa imam malik na cewa la yahilu li ahadin ayyukima bi ardin yusabbu fiha salaf wato mutum ya hijira daga garin bid'a saboda fitina a cikin al'umma idan gari ya cika da alfasha mutum ya zauna cikin wannan alfasha ƴaƴan shi da iyalan shi da su cikin alfasha to amma alfasha wanda yafi muni shine zagin asalafu asalihu kuma na sha gaya muku in ka tashi faɗin asalafu salih labudda min al-alfi kada ka kuskura ka ce salafus salih kada ka kuskura kana so ka faɗin magabata ka ce salafus salih labudda min al-ma'rifa labudda ka ce as-salafu as-salihu as-salafu bisini bil alif wal lam wa as-salafu as-salih in ka in in kana faɗin salaf kana barin shi babu alif da lam to za a shiga cikin rudu da hayaniya a ah? ko fir'auna fa salaf ne ba fir'auna ba faj'alnahum salafan ko ba salaf bane aha a tattaunawa akan Salafu salih so da yawa sai kaji mutun ya ce Salafu salih as-salafu duk inda ko a ina yazo haka zaka bashi duk inda zaka rubuta magabata to ka samu shi ma'arifa a nuna as-salafu as-salih waɗanda ake nufin ne su ɗin dai waɗannan wanda duniya ba ta halarci irinsu ba yawa ba sauran duk wani tarkace ba tun da kaji ƙur'ani da kanshi ya ce akwai waɗanda ya sa su salaf ne amma dukkan talallu ne waɗannan shi ya sanya malamai da suke bayani taƙiƙi akan mafuhomu as-salafu as-salihu za ga suna taƙiƙin cewa duk yanda za ka fitar da sunan as-salafu as-salihu la budda min al-alif wal duk yadda za ka yi ka komo ka sa musu wannan kalma ka sa musu wannan harafin domin a san cikakkun ma'arufai ne kuma a san lalle da su kake magana an gane wannan ko saboda haka duk da ake zagin as-salafu as-salihu to tashi ake ba a zama kaga mu yanzu muna shekara na takwas shekara na takwas da wannan garin ya samu kubuta daga bi layi-layi kwararo-kwararo ana list har waɗanda suke jikin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake tsine masu kada Allah ya maimaita mana kada Allah ya maimaita mana shugabansu kuma ya ce a zariya aka haife shi a zariya zai mutu haka duk ko mun rigima ko ba yanzu ba sai ya dawo zariya to sai inda yake zaune inda yake zaune ba ruwan kowa da kowa kowa ya shiga gidan shi na kulle gidan ya ce ka hankali da maciji ko ka hankali da kare ba kowa sau da ka ya fi yanzu ya dawo nan ya ni kan shi kada allah ya maimaita mana wannan sai na biyu eh ko ya hakuri mu faɗi waɗannan kalmomi ai muna so mu fitar da fiqhul hadis din ne wanda muna so mu shimfiɗa ne sai mu fitar da fiqhul hadis din bari mu ƙara ke shimfiɗan sai sati mai zuwa sai mu karanta fiqhul hadis din sai na uku cikin abin da ya tattaro na hijira garin da ake zagin asalafu asalafu asalihu mutum ya fita sai kuma garin da haram ya yawa in akwai inda ke da saukin haram din ba ka gina gida ka ce wannan gidan shi kenan a gida ka ɗauke shi tamfurari ne yadda duniya take tamfurari ka ce ni na gina wannan gidan da shi shi kenan ka rika cire irin wannan cikin zuciyarka in yanayi ya kama da inda za ka je ka zauna ka gama da duniya lafiya to wannan gidan ka sai da shi ka tashi kada ka yi na mutanen kano su suna iya sai da gida saboda shago ne ko kai ka sai da gida saboda imani ka sai da gida saboda mene saboda imani saboda haka in inda imaninka kaga imaninka na samun matsala makota ne masu matsalan gaske to ka zuwa zuciyarka dama asali duniyar ma temporary ne ballanta na gida sai ka sai da wannan gidan kai gaba sannan ana hijira don gudun rai don gudun tsira da rai da rayuwa tsira da rayuwa akwai ayoyi da yawa fakar da min haka ifan ya tarakam a kamar yanzu da muke cikin zamanin fitina ya laka sauƙin jama'a wannan fitina idan gari ana shakka za a zo a rusa garin ko an masu kashe-kashen nan yan bandit din nan suna zuwa suna kashe mutane mutum yana hijira ya kwashe kan shi ya kwashe kan shi kada ya ce nan aka haife ni na aka haife babana ni ma a nan zan mutu wani addini ne kake yi wanda ba kai ka tsara ma kanka yau duniya da take tamfurari balanta na garin garin ku me tashi za ka kai gaba in ga garin ku ba zai zaunu ba fitina ya kai fitina kashe mutane ya kai kashe mutane ana asarar dukiya ana asarar rayuka ko ɗayan biyu ko ɗayan biyu ba asarar dukiya ana asarar rai ko ana asarar rai ba asarar dukiya ko duka ana iyawa da malamai suka raba su to amma na hada soje guda ne wannan shine mataki na karshe cikin abin da malamai suka rarraba suka ce in waɗannan suka taso ka kwashi kayan ka tafi abinka in an samu mai sayan gidan ka sai da mai in ma ta kanka za ka yi ba a samu mai sayi ba ka tafi abinka can inda ka je ma ka zauna ka gina gidan shi ma can ɗin furari ne ba wannan abu ne duniyan gaba ɗaya barin ta za a yi duk wanda ke duniya gidan balanta na kai kai min bi aula ai kenan saboda ai kai kwanan nan zaka mutu amma ko ka mutu da duniya to wanda ma suka yi sauran su ma tafiya za su to in duniyan gaba ke da temporary ne ballanta na kai ka zauna ga mahalaka annabawan Allah guda biyu jigajigai ulul azumi sun ceci rayukansu sun bar garuruwansu annabi farko ya ce ni muhajirun ila rabbi wani annabi ne annabi ibrahim alayhi salam kori ko kaya bai dako ba daga mayafin shi sai gyautan shi kuma shi ake yi a aikin hajji kuma auhayna ilayka an tabi millata ibrahima hanifan aikin da kaga ana yi aikin haji tufan da kaga maza suna sa aikin haji tufan annabi ibrahim ne alaihi salam fararen kaya mayafi da gyautu yace ni muhajirun ila rabbi tunda dai nan ba zai zaunu ba fituna ta kai fituna yayi tafiyarsa duk da ya samu nasarar da zai iya zaman shi annabi Musa alaihi salam shi ma haka yace ya tashi ya sa aka ce fakar da minha khaifan ya tarakkab ya fita cikin gidan shi ma bai taba guzurin komai bai kama ya taba abinsa saboda haka kai ma an garin ku ka gaba zai zaunu ba saboda fitina sai ka tattara kayan ka kai gaba in akwai wanda zai sai gidan ka sai da mai in ba za a sai gidan ba ma ka bar gidan ka ci ba abinka in nan gaba Allah ya sa an samu zaman lafiya sai ka zo ka tafi da gidanka in ka zo ka karbi gidanka in ka zo ka iske wani ya sayar karban hakkinka zai yiwu da sauki sai karban ga za sha wuya ka kyale shi zai ka kyale shi an gane wannan ko saboda haka a dunkule abinda muka dan tattauna akan shi bai da yawa muna so mu kwakwalla hadisi ne wato ban gefe-gefe sannan sai mu karanta fikin hadisi ne yadda malam ya zo da shi a wuri guda a wai wajen shafi biyar ya rubuta fi keladis nan amma ana nufin in yi tarhisin shi ne sai mu cire shi fi keladis insha Allah Allah ya taimake mu kamar yadda na ce <clears throat> ba wani karatu ne sabo ba har ba wani hadis kowa ya karanta shi ya haddace shi kuma duk wanda ke da sharhi wannan jami'ar ulumi wal hikam ne ko dole ke duk wani irin sharhi ma ya zo da shi ni ma da kaji na faɗa ba sharhi ɗaya nake bi ba amma dai ina ba wannan mahimmanci saboda akwai fiƙihi tarbawi da yake cirewa a ƙarshen kowane hadisi bayan ya bugu shi sai cire fiƙihi tarbawi na wannan hadisi sai fiƙihi tarbawi ɗin shine zamu rinka bi a cikin wannan littafin shine zamu yi kusan 100 da 100 amma sauran zamu ciciro ne ciki duka hawa littafin da ke hannun kudu zai mana amfani Allah ya ce mu ke mu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka marigayi dan da Allah ya sa na kikkiawan matsayi Allah ya kara mu zuriyarsa albarka a wannan makaranta Allah ya sa mu ta albarka Allah ya ƙara ɗaukaka wannan makaranta manu da yake kai komo wajen kula da wannan makaranta Allah ya saka mai da alheri Allah ya tallafa mashi sauran maluman makaranta da suke bada gudunmawa da duk wani mai bada gudunmawa don ci gaban wannan wuri Allah ya saka mashi da alheri Allah ya ƙara mu rayuwarsa albarka Allah ya ƙara mu zuriyarsa albarka makota wannan makaranta Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara mu rayuwarsa albarka Allah ya ƙara mu gidajensu albarka ya Allah muna tawassuli da ayyukanmu na ƙwarai ya Allah ka saka mana da alheri ka kara mu rayuwar mu albarka ka kara mu zuriyar mu albarka wanda ke cikin rayuwa na kunci ko talauci ko wahala ko yunwa ko fatara ko su fitintunu da suka dame shi Allah ka ba mu fita baki daya wanda ke cikin yalwa da wadata da nasara da sa'a da budi da mafita a rayuwa Allah ka kara bude mishi kofofin alheri da sanya ma dukiyarsa albarka wanda ya gina wannan masallaci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya ƙara mu dukiyarsa albarka Allah ya ƙara mu zuriyarsa albarka wannan fitintunu na siyasa Allah ya kare mana addininmu da mutuncinmu wannan fitintunu na siyasa Allah ya kare mana addininmu da mutuncinmu duk abin da zan fitina a cikin al'amuran wannan siyasa Allah ya kare mu da shi Allah ya sa wannan siyasa lafiya gama ta lafiya Allah ya taimake mu wajen zaɓen shugabanni na kwarai waɗanda za su tsare mana addininmu da mutuncinmu Allah ya taimake mu wajen zaben shugabanni na kwarai wanda za su tsare mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya taimake mu wajen zaben shugabanni na kwarai wanda za su tsare mana addinin mu da mutuncin mu wannan yanayi na damina da yake gaba yake baya Allah ya tsaida mana shi Allah ka shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima Allah ka shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima Allah ka sauƙaƙe mana fari Allah ka sauƙaƙe mana fari ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم